A yanzu haka dai ɗaruruwan gonaki ne aka tafka asarar kayan amfanin gona a sakamakon ambaliyar ruwa a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai tuni ya jefa dubban manoma cikin yanayi na tashin hankali, wanda kuma ya jefa fargaba na samun ƙarancin abinci a wannan shekara. Dama dai tun kafin isowar wannan damanar ce, hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi gargaɗin samun ambaliyar ruwan a ƙananan hukumomin Najeriya da dama a ciki har da jihar Niger. Alhaji Shehu Yusuf Galadima shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma ta jihar Niger. ya yi ƙarin haske akan yadda ambaliyar ruwan ta shafi manoman nasu. Saboda abin da yake a ƙasa da abin da aka sa kuma abin da ake fata a samu ba karfin hasara aka yi ba. Yanzu wannan gonaki na shinkafa ne koko na masara ne abin ya fi shafa. Ai ya shafa da masara da shinkafa duk ya shafa har da ma wasu. To ita ma dai hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger ta ce har yanzu bata gama tantance irin asarar da aka tafka ba a ƙananan hukumomi da dama na jihar Niger. Malam Garba Salihu shine makaddashin daraktan hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger. Ƙananan hukumomi guda goma sha ɗaya yanzu da muka samu rahoton eh, aukuwar ambaliya a wurare da dama. Eh, a wasu ƙananan hukumomin ambaliyan ya shahi gidaje ne a wasu kuma gonaki ne. ruwan ya yi ɓanna. Bangaren gonakin nan kuna da ko adadin ko hekta nawa ne ruwan ya lalata? Yanzu ba za mu iya ba tunda tunda yake duka mafi yawan gonakin da gaba ɗaya suna cikin ruwa ne yanzu. Har ila yau dai hukumar ba da agajin na ci gaba da gargaɗin cewar akwai sauran ambaliyar a baya a saboda haka a kula kamar yadda Malam Garba Salihun ya yi ƙarin bayani. to na ƙarshe na nan zuwa kaman eh, yadda aka sani ainihin dams dams ma da muke da su yanzu ba ma yi maganan buɗe su ba tukun kuma ruwan nan ba wai an an gama daminan ba ne saboda haka muna ba wa duka mazauni bakin manya-manyan ruwa su guji wasu ayyuka wanda zai kasance suna a bakin ruwan nan a kowane lokaci. A yayin da aka tafka asarar gonaki a sakamakon ambaliyar ruwa a jihar Niger, a gefe guda kuma tuni ‘yan bindiga ne suka hana manoma zuwa gonakin al'amarin da masu sharhi ke ganin matsalar tana buƙatar ɗaukar mataki mai ƙarfin gaske. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.